Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya soma gabatar da shirinsa na yau dinnan Juma'a. Yau muna ranar 16 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2024 da ta yi daidai da ranar 12 ga watan Safar. Hijira tana da shekaru 1446. Masu kallonmu da sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu mu da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau. Da za mu somawa da fadar shugaban ƙasa inda a ranar jiya da yamma. shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya janar abdurrahman chani ya yi wata ganawa da wasu 'yan kasar nijar da suka nuna kishin kasa da kuma dattako suka zo suka bayyana masa kyaukyawar niyyarsu ta dafa ma gwamnatin ceton kasa domin wato samun sulhu tsakanin gwamnati da kuma wato 'yan ta'adda waɗanda suka kai hari a yankin karkarar boni a kwanakin baya hasali ma sulhun da ake bukata shine kokarin samun belin waɗanda 'yan ta'addan suka kama wasu daga cikin 'yan nijar da 'yan ta'addan suka kama suka yi garkuwa da su ta yadda za a yi a samu a tattauna da su a saki waɗannan bayan allah su dawo a cikin gidajensu tare da iyalansu lamu lafiya akan haka ne firaminista ali muhammad lamin zan da ya halarci wannan ganawar tare da wato mambobin majalisar ceton kasa ya bayyana cewa hakika sun yi farin ciki matuka game da irin wannan wato gudunmawa da su waɗannan 'yan ƙasa suka kawo haka ake son 'yan ƙasa masu nuna damuwa ga duk irin al'amuran da suka yi ƙoƙarin dagula al'amarin ƙasa su zo su ba da hannu a kama hannu da hannu a haɗa ƙarhi da ƙarhe a samu a ceci ƙasar nan baki ɗaya ya bayyana cewa wannan ƙwazo da suka nuna da kuma wannan niyya da suka zo da ita gwamnati ta yi lalimar habin da ita ta karɓe ta da hannu biyu biyu kuma za a duba a ga irin yadda za a tsara wannan tahiya ta ƙoƙarin neman sulhu da su waɗannan 'yan ta'addan har a samu a magance matsalolin ta'addanci ma gaba ɗaya kwata-kwata a dufaɗin ƙasar nan tamu a tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar ƙasa kwanciyar hankalin al'umma gaba da yamma kudu da arewa a dufaɗin ƙasar nijar baki ɗaya allah maɗaukin sarki ya muni jagora. a ci gaba da labaran mu sanar da kucewa 'yan ƙasa na ci gaba da ba da ta dukiyoyinsu a gidauniyar nan da aka girka ta ceton ƙasa mai suna fsp da turanci a safiyar yau dinnan wasu daga cikin 'yan ƙasa da suka je suka mika gudunmuwar tasu sun yi tsokaci kamar haka ina cikin ɗai ga masu ba da horo na santar ɗin da mai gidanmu ya haɗi yanzu na masu hot culture ɗin abin da ya kawo mu nan kamar yanzu namu ƙoƙari ne muka kawo na mukama mu ma gwamnati mukama ma ƙasanmu muna son mu ma a ba mu yaran da zai kamata mu je mu koya musu aiki su gani aikin da muke a gani cikin abin da muke ciki tunda ayyuka da dama muna yi yanzu cikin ayyukan da muke yi kamar ɗumki da muke yi ɗumki ne na zamani wanda ɗumki ne da in dai an ka kai mutane suka abun ga ana gani ɗumukan da muke yi ɗumki na zamani ne kamar yanzu mu abin da muka kawo kamar burusu ne muka kawo na yara wanda za a kai mana yara mu koya musu aiki mu kwatanta musu abin da muke ciki tunda aikin da muka iya muna son mu zube shi mu kwatanta ma yara ya mu rike shi cikin kanmu tunda nan da gaba yara ne za su abu ba mu ba tunda nan da gaba mu ma mun tsuha ba za mu yi irin wannan aiki ba kenan gara mu sabke abin da cikin kanmu yara su ɗauka su ma su samu ilimi don su koya mu waɗansu bursu ɗa uku muka kawo suka tashi miliyan guda 575 yau mun zo ne mun zo daga wata ma'aikata da aka ce masu city jiran da control automobile da ke aiki tana binciken lahiyar mota mun zo ne sabilin jiran da shugaban kasa ya yi yake a taimaka ma fondo solidarity plus of la patrie muna so mu tuna ma 'yan kasa ne da zancen security da aka nan ga a taimaka a kawo security cikin ƙasa zaken security na ya shahi ma hanyoyin mota tunda hanyoyin mota yau ya zama matsala gare mu ba babu sahiyar da ba a samu hatsarin mota mutane suna ga mutuwa ya kamata a gyara mu dai aikin aikinmu shine binciken lafiyar mota muna bincike ne mu gani cikin mota ni ne ke kawo tsari mu ga mai mota ya ta gyara taimakon da mun kawo dai taimako ne na shika ɗari biyar in allah ya yarda aiki yana ci gaba za mu dawo mu kawo kuma wani taimako a ranar yau nan ne aka kaddamar da jarabawa ta ɗaukar sabbin garda national a dufaɗin ƙasar nan jarabawa ta tsere ce aka soma da ita gwamnan jihar yamai a nan babban birnin yamai shine ya jagoranci sabgar soma ita wannan jarabawar tare da mukarrabansa haka zalika a cikin jihohi na kasar nan baki daya an gudanar da wannan jarabawar kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin waɗannan rahotanni guda biyu daga agades da kuma da magaram a fuskar jihar agades kimanin ɗalibai 438 ne daga cikinsu 23 ɗiya mata suka soma wannan jarabawa ta tsere na share fagen shiga makarantar koyon aikin jami'an tsaro na ƙasa wato garda nasiono tsawon kilomita 8 ga ɗiya maza kilomita 6 ga ɗiya mata daga cikin su 379 bangaren ɗiya mazan suka yi nasara yayin da bangaren ɗiya mata yawan sai kai su goma sha takwas magatakarda na fadar gwamnan jihar agadas mai barin gado a tahir adam tare da rikiyar shugabannin tsaro ya ba da samacin soma ita wannan jarabawa ta tsere tare da jan hankalin ɗaliban da su yi ɗa'a su kuma san abin da ke jiran su nan gaba na jarabawar rubutu da kuma mutunta ƙasar jamhuriyar niger kafin ya isar da gaisuwar hukumomin koli kan gaba shugaban ƙasa birgediya abdurrahman chani da gwamnatinsa waɗanda suka yi matsaro wani babban makami na neman inci da dogaro da kai a yayin wannan jarabawa a nan huskar jihar agadas ɗin an ɗauki dukkanin waɗansu kwakwaran matakai da za su ba da yin nasara kammala ita wannan jarabawa ta ɗaliban tsaro na ƙasa wato gardana sono cikin raha da begen juna. ya ci gaba yana cewa mu a wannan haduwa wata babbar dama ce da mu sake jaddada muku da cewa nauyin da ya rataya kanmu shine na muraka ko ganin cewa kun samu ci gaba mai dorewa wannan zai sa mu yi alfahari da ku a gobe a yayin da jamhuriyar Nijar ke bukatar babban dogaro da kai da kuma tunkara dukkanin wani abu wanda zai hargitsa rayuwar al'umma ta da kullum shi yasa muna muku fatan ubangiji Allah ya ba mai rabo sa'a wannan kaddamar da soma gudu na jaraba na ɗalibai wanda za su shiga aiki na gar nasionala an yi ne da kasancewar mataimakin magatakarda rana fuskar jihar da magaram da wakiltaccen hukuma da jagorori na jami'an tsaro a cewar babban kwamanda na gar nasionala kwananala brema sedu a bana ɗalibai dubu biyu da goma sha ne za su yi wannan jaraba a fuskar jihar da magaram a ciki sattin iya mata wannan jaraba za su yi ne a tsawon kilomita shida ga maza, kilomita hudu da rabi ga mata. Kafin ya kaddamar da wannan soma wannan jaraba ta gudu, magatakarda na jiha ya musu jawabi a cikin jawabin nashi ya ja su na su tsaya su yi gudu daidai inda ya kamata kan su kwari zukatansu. Bayan wannan jaraba ta gudu, jaraba ta rubutu za ta biyo baya wanda ɗalibai in suka samu wannan jarbawa za su shiga cikin aiki na gar national domin kawo tasu gudunmuwa domin kare al'umma da dukiyarsu a cikin wannan ƙasa tamu a jihar doso kuma malamai magadan annabawa ne a ƙarƙashin wani kira na musamman na mai martaba sarkin loga suka gudanar da wani taro na saloli da kuma addu'o'i alkunuti domin roƙo allah maɗaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka Allah ya tsaya ma Nijar a cikin gugurmayar da take yi domin tabbatar da cikakken yancinta da kuma kare dukiyarta da mutuncinta kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton abokin aikinmu daga Doso. haduwar dai ta sha biyar ga watan Ogista Alhamis kenan ta samu halartar kantoma na gundumar Loga ta kuma samu halarta na al'umma da sun kai hito daga sassa daban-daban cikin su akwai malumai da sun kai sabka Kur'ani mai tsarki sabka ashirin bangaren su mata ma da sun halarci gayyata ta masallacin Juma'a na birnin Loga su ma babar su a baya ba sun yi sabka guda ta Kur'ani mai tsarki wanda ya kammala kenan sabka dai na Kur'ani mai tsarki da kuma fatiya da huduba wadda an yi a babban masallacin na juma'a dukkanin shi don fata alheri da kuma kwanci hankali ga kasa ta nishar da kuma fata damana mai albarka a cikin lahirin faɗin ƙasar tamu cikin dai bayanin nashi mai martaba sarki na loga alhaji ide zakut ya yayyaba sosai da yanda malumai da ma al'umma sun ka halarci gayyata wadda ya yi gayyata don roƙon kwanci hankali don fata alheri ga ƙasa tamu ta nijar bangaren shi kuma kantoma na gunduma ta loga sabit bigi ya isa da safifiyar gaisuwa da kuma zugawa ta shugaban kasa shugaba na majalisa mai kula da tabbatar da iyoci da kuma kwanciyar hankali cnsp gadai karin bayani bisa bayan da yi da sunan shugaban kasa son excellence abdurrahman chani da sunan premier minister son excellence muhammad lamin zain allah saka muku da alheri tun da duk wanda ya zo nan ga Ni ya kware gare shi duk wanda an ka kere shi kuma ya amshi gayyatar nan ya zo ne saboda mi saboda son kasa son kasa kuma yana tare da imani wanda bai son kasar shi imani shi rigagge ne bai da imani kenan a cikin halin da kasan mu take yanzu duk musulmi wanda ya ce shi lalle musulmi ne to ya kamata duk sallar da ya yi ya sa hannu biyu ya Allah ya kama da kwanciyar hankali kwanciyar hankali ita ce arzikinmu a nan ƙasar sa in babu kwanciyar hankali to ba wurin zama ba ne eh, nan kokarta a yi ta addu'a ba lalle da sarki ya ce ba na hako ba ne mun kai mun sha yin addu'a nan ga kuma ba gajiya ba zami a ƙarin yan addu'a nan tun da mu musulmi ne kuma ƙarhenmu shine ƙarhen Allah ƙarhenmu mun dogara da Allah ba mu da ƙarhi ba mu da dabara sai yadda Allah ya da mu ina eh, Allah shine muka dogara da shi kuma shi da kanshi ya ce muna mu roƙe shi ya karbi roƙon mu wa du'uni astajib lakum muna roƙon Allah Allah ka ka ba mu kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu da ƙasar musulmi duk gaba kuma duk wanda sun ka tunkare mu da mummunan niyya Allah ya san su wanda a cikin ƙasa da wanda a waje Allah in masu shirya ne in dai masu shiryuwa ne Allah ka shirya da su an ba masu shiryuwa ne Allah kai ka halice su kai ka san maganin su Allah muna roƙon kai muna maganin su Muna fata Allah ya karbi addu'o'i na malaman namu da suke ci gaba da yi suke ci gaba da fata ga ƙasata mu ta Nijar gaba daya. da fata Allah maɗaukin sarki zai ci gaba da kare ƙasar nan ya tabbatar mana da zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata a nan muka kawo ƙarshen waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu sidi abdulrahman sha'ibu na nan tahi domin karanto muku da waɗansu labaran ni kuma a madadin abokan aiki ga baki ɗaya da suka taya na gabatar da wannan shiri nake fata alheri da ku daga nan sashen hausa na tele sahel assalamu alaikum